Ah, mutumin ya ne? Ya na gan kaman ka dau zafi ne. Wato figo yau ko gidan biredi da kai ni fitar da hayaki Ah. Da Allah kuna da sauran wiwi nan naku ne ni ka bani dan ja. Ko na ji sauki. <laughs> Wiwi. <laughs> Wannan kan naka ne zai da ki wiwi. <laughs> To me zafi? mutanen kawai ka san mu da matsala ha kawai sai mu ɗauki abu mu juya shi ba inda yake ina ka kana da nake zaune gurin sa mm. ba ya kira ni in je ba na ɗauka wani abun arziki ne wallahi za a tattauna magana muhimmiya kawai inda suka shiga ba da na suke fita figo wai ya bani sati biyu ni ya bani sati biyu in fito da mata in aure ko kuma ya aura mata na rantsi da Allah ka ji sai ka ce wata budurwa yarinya irin wadda ta girma ba ta yi aure ba tumelesi amma fa ya kira ma ruwa na gaske na gaske kai amma ai wannan ba wata matsala ba ce ni a wurina ka kwantar da hankalinka an wuce wurin Allah kuwa ai zan duba ɗaya daga cikin ƙawayen Esther wata mai kyau sai in danna maka ita shikenan ba an wuce wurin duk ka kana wani ɓata ranka ƙawayen Esther Allah kiyaye ah. ya lalace ha ba Allah ya tsirga tare da sauran shuka rasa wadda zan aura sai kabila kai ni ba ko a cikin hausawa ma ko a cikin musulmai ma sai na tabbatar ke bahaushe ya ce sannan zan aure ki haka ban ga yasa suke zuwa ka bane ne birgija birgija ta zan dauka maura kaji kabilancin kenan naku na hausawa wannan shine abin da ake kullum ake wayarwa da mutane kai musulmi musulmi ne ba wani maganan kabila kuma barkaji ƙabila sun fi hausawa mu iya zaman aure kaga na farko sun iya soyayya na biyu ga su da godiyan Allah akan dukkanin abin da zaka ba su ba za su raina ba kuma ba su yi maka complain ba yanzu fa kana gani fa barazana nake mata na na so in kore ta ta tsuguna tana bani hakuri tana kuka kuma wallahi ko dukanta zan yarinyar nan dawowa za ta yi gobe amma ba haushi ya fa ko faɗa kai mata sai ta shaƙe ka ta zagi iyayenka in ma baka yi sa'a ba wallahi sai ta rusa ma kwalba a kai <laughs> <laughs> lalle ka zama lauyan kabilu <laughs> ah? nomo kabilanci buhari ya muke wallahi ka bani ba zaura dariya to ai gara in sa ka dan yi cool saboda naga ka riga ka yi high sosai amma dai ka yi shawara idan kai shawara abin da ka yanke sai ka gaya mu kawai shine ne